To idan masu kallo ba su manta ba har yanzu dai muna cikin wannan shiri ɗin wanda muke kawo muku akan babi na sada zumunci. Sannan idan masu kallo ba su manta ba a zaman mu da ya wuce mun kawo muna, cikin kawo ruwaya ne wadda ita wannan ruwaya ɗin tana magana akan sada zumunci. Kamar yadda ita wannan ruwaya ɗin take magana akan cewa ruwaya ta farko da muka kawo ta yi magana akan cewa ka sada zumunci ko da kofin ruwa guda ɗaya ne sannan sai ruwaya ta gaba ita wadda take mana magana akan cewa gefe biyu na siraɗi gefe biyu na siraɗi zai kasance abu biyu ne abu na farko mun yi magana akan cewa shine sada zumunci sannan abu na farko kenan abu na biyu mun yi magana akan cewa riƙon amana to ba mu ida karanta ita wannan ruwaya din ba sai lokaci ya halin shi to insha Allahu yan uwana anan ne za mu ci gaba daga inda muka tsaya to inda ita wannan ruwaya din da ta yi magana akan cewa su waɗannan gefe guda biyu ɗin gefe ɗaya shine aka ce sada zumunci gefe na biyu kuma aka ce shine riƙon amana to sai ita ruwaya ta ci gaba da cewa fa'ida marar wasulu lirrahimi idan mai sada zumunta ya zarce kenan ya zarce kenan ya kasance yana ya ci gaba da sada wannan zumunci din ake magana sai aka ci gaba da cewa al-mu'addi lil amanati sannan kuma ya kasance shi ma ya ci gaba da riƙon wannan amana din sai aka ce na fada ilal jannati to menene sakamakon zai shiga aljanna idan ya kasance ya ci gaba da sada wannan zumunci din kuma sannan ya ci gaba da rukon wannan amana din to zai shiga aljanna to kun ga kenan ya kamata a ce mu kasance masu sada zumunci sannan kuma masu rukon amana ko da Allah ta'ala zai tausaya mana mu shiga gidan aljanna to sai ruwaya din ta ci gaba da cewa وإذا مر الخائن للأمانة to idan ya kasance mai ha'inci ya zarce da kuma wanda yake cin amana to a nan guraren a nan me ake mana magana akan ha'inci farko menene ha'inci to a nan guraren da ake magana akan ha'inci shine mutum a bashi amana sai ya ci ko kuma aikin da ya kamata ya yi ga yadda ya kamata ya yi wannan aiki din sai ya zo ya ƙi yin wannan aiki din ko kuma idan aka ba shi aka yi alkawari da shi sai ya zo ya saba wannan alkawari din to duk waɗannan abubuwa din me mutum ya a nan guraren mutum ya yi ha'inci kuma sannan ya in maganar riƙon amana ne ya zo ya saba amana din nan kun ga kenan ya ci amana ko wani bawan Allah ya zo ya gama gaya maka sirrin shi saboda don ka taimaka mashi ka bashi mafita akan wannan abin sai ka zo ka ci amana shi shi ya riga ya baka amana kai kuma sai ka zo ka bayyana mashi wannan sirrin nashi to kun ga wannan cin amana ne kenan to bai kamata a ce mu zo muna yin wannan abun ba a matsayin mu na musulmai masu addini bai kamata a ce mun zo muna irin waɗannan abubuwa ɗin ba ya kamata ko wani muka gani yana irin waɗannan abubuwa ɗin to mu mashi nasiha mu tunatar da shi akan cewa waɗannan abubuwa ɗin da yake yi ba abu ne ba mai kyau sai mu kokari sai mu gyara mashi in bai sani ba ne ba yake wannan abun to a lokacin da muka ga yana yi muka tunatar da shi to daga lokacin kun ga kenan ya riga ya san wannan abu ɗin to zai kiyaye in mai kiyayewa ne in kuma mutum dama ya riga ya sani ne ya ci gaba da yi yin wannan ha'inci din ko kuma wannan cin amana din to kun ga kenan wannan zai kasance sakamakon da zai idda Allah ta'ala shi ne zai mashi sakamako a ranar alkiyama wannan kenan to sai ruwaya din ta ci gaba da cewa alƙatu'u lirrahimi to mutunan da kuma ya kasance yana yanke zumunci kenan wanda baya sa da zumunci kwata-kwata wanda baya bin dangin shi wanda baya bin makwabtan shi wanda baya bin yan uwan shi na addinin musulunci shi ne wannan wanda ake magana akan cewa mutunan da ya kasance ya yanke zumunci aka ce lanyan fa'ahu ma'ahuma amalin to idan ya kasance ya yanke wannan zumunci din to za aka ce aikin shi ayyukan shi ba za su daidaita ba ko kuma a ce ayyukan shi ba za su amfane shi ba zai kasance da aikin da mutum zai yi kawai ya yi shi ne haka hakanan saboda wannan aikin kwata-kwata ba zai mai amfanin komai ba wanda ya yanke zumunci kenan da aikin da mutum zai yi aikin ba zai amfane shi ba to abin da ake magana a nan guraren sauran ayyuka kenan su sallar shi azumin shi zakkai shi gaba ɗaya ba za su amfani shi ba mutum zai ga yana ta yin abubuwa yana ta yin su yana ta yin su amma ba wani amfani ba wata fa'ida da mutum yake wannan to sai mutum ya duba ya gani shin menene yake da na ƙasa a cikin shi to kunga idan mutum ya duba zai ga lallai cewa ya yanke zumunci ne shi yasa aikin shi baya samun ci gaba a kan shi to sai ruwaya ɗin ta ci gaba da cewa wata kaffa a bihi siratun finnari to shi kuma wannan wanda ya kasance mai yanke zumunci ɗin sannan kuma aikin da yake ba zai amfane shi ba menene sakamakon shi aka ce zai tafi wuta ne wa iya billah Allah ka kare mu sakamakon shi shine gidan wutar jahannama can zai tafi shi wancan an ce mutumin da ya kasance mai ruwan amana ne sannan yana sada zumunci sakamakon shi shine aljanna amma wanda ya kasance ba ya yin waɗannan abubuwa ɗin ba ya yanke zumunci kuma sannan ya kasance mai yin ha'inci ne mai cin amana ne to sakamakon shi aka ce gidan wuta to ya uwana muna so mu kasance mutane waɗanda suke ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ko ko muna son mu kasance cikin waɗanda za su shiga gidan wuta to idan muna so mu kasance cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna sai mu ƙoƙari mu riƙa riƙon amana sannan mu ƙoƙari mu zo muna sada zumunci amma idan mutum ya kasance shi baya buƙatar waɗannan abubuwa ɗin to sai mutum ya ci gaba da waɗannan munanan ayyuka ɗin da aka faɗi wa iyazu billahi Allah ta'ala ya kare mu daga shiga gidan wuta Allah ya kare mu daga cikin waɗanda za su rika yanke wannan zumunci ɗin saboda lallai sada zumunci abu ne mai muhimmanci duk ruwayoyin da muke ta karantowa akan magana me suke magana akan shi sada zumunci suke magana akan shi to kun kenan idan muka yi nazari mutum ya zauna ya yi nazari ya sa hankali kun kenan sakamakon da mutum zai samu cewa to lallai ya zo ya ci gaba da sa da wannan zumunci da to kun ga wannan kenan to ƙarshen ita wannan ruwaya din da muka kawo kenan wadda ta zo daga abuzar inda ya ji shi annabi muhammad yake magana akan shi wannan sada zumunci ɗin to sai mu je a ruwaya ta gaba ita wannan ruwaya ɗin ta fito daga bakin abu abdullah abu abdullah a nan guraren ana maganar ana maganar imamu sadiq kenan imamu sadiq alaihi salam kenan to inda ita wannan ruwaya ɗin ta ci gaba da cewa silatul rahimi wa husnul jiwari sada zumunci da kuma kyautata maƙwabtaka kenan kyautata wa maƙwabta ake magana a nan mutumin da yake sada zumunci da kuma yake wanda yake kyautata wa makwabta saboda mun riga mun san menene haƙƙin makwabtaka maƙwabcinmu shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ya zama mana abu mai mahimmanci wanda ya kamata a ce muna taimaka ma maƙwabcinmu to shine aka ce sada zumunci da kyau da ɗabi wannan kyakkyawar makwabtaka ya ni diyara aka ce shi wannan sada zumunci din da ake magana da kuma kyautata ma makwabta aka ce yana kawo albarka a cikin gida wace irin albarka albarka ta kowa duk abin da ya kasance abu ne wanda zai sa albarka lokacin da kake kyautata ma makwabcinka in makwabcinka ba shi da shi kana kyautata mashi kana ba shi kana ciyar da shi ko kana taimaka mashi kana ba shi wani ɗan abu wanda zai samu shi ma ya ciyar da iyalin shi to za ka ga albarka a cikin gidanka albarka kuma ta kowace fuska mun riga mun dai san menene albarka me albarka take nufi a nan guraren ko ma menene dai wani abu zai shigo maka a cikin gidanka wanda wannan abun zai kasance albarka ce to abin da ake magana a kan shi kenan sai aka ce waya zidani fil a amari to sai aka ce kuma sannan yana ƙara tsawon kwana yana ƙara tsawon kwana shi ma ba sai mun tsaya mun yi magana a kan tsawon kwana ba saboda duk wa'innan ruwayoyi din suna ta magana ne ƙarshen ruwaya in muka zo ƙarshen ta za mu ji abinda za a yi mana magana a kan shi cewa tsawon kwana tsawancin rai tsawancin rayuwa to abin ita wannan ruwaya ɗin take magana kenan to kun ga kenan ya kamata mu rika kyautata mu maƙwabtanmu ko Allah ta'ala zai ji tausayin mu. ya kasance ya ƙara mana wannan tsawancin kwana da ake magana a kan shi kada ya kasance mu muna da shi muna cikin yalwar arziki makwabcinmu shi kuma ya kasance baya da shi yana cikin yanayi ƙila yau idan ya fita ya samu gobe idan ya fita ba zai samu abin da zai kawo ma iyalin shi su ci ba wani ma baya son ma ya dawo a cikin gidan shi ya tadda iyalin shi bai kawo komai ba a cikin gida saboda bai samu ba amma kuma kai gidanka ga ya can kana da wannan abu ɗin iyalinka sun dafa sun ci har sun rage sun ƙoshi amma maƙwabcinka yana cikin wannan yanayi ɗin shi kuma ba zai iya zuwa ya ce ka ɗauka abu ka bashi ba ko wani abu makamancin haka ko da bai zo ba kada mu ce wai to ai tun da ya san ai yana cikin wannan hali ɗin amma bai zo ya tambaye ni ba ɗan uwana ka yi haka ‘yar uwata kada ke haka ko da bai zo ya tambaye ka ba ka san halin da suke ke ma kin san halin da suke kamata ya mu taimaka masu ba sai sun zo sun tambaya ba yadda Allah ta'ala ya rufa mana asiri to mu ma mu kokari mu taimaka masu su ma su samu wannan rufin asiri ɗin to wannan shine kaɗan kenan daga cikin haƙƙin makwabtaka a kanmu wannan shine abin da ya dace mu yi ma makwabtanmu ba wai mu gansu suna cikin yanayi ba ba za mu taimaka musu ba ba kai ba ma ba za mu taimaka ma wannan makwabci din ba a'a mu ma je muna yi da shi mu je wani wuri muna magana akan cewa ai baya da komai sai ma ai kwana bi gidan shi ba a daura tukunya ba wa iyazu billahi kai kana tunƙaho ka manta wane ne ya baka wannan abun ka manta da cewa shi kan shi wannan wanda ya baka wannan abin ko wannan wanda ya baki wannan abin alwannan lokaci ɗin zai iya anshewa ya maida ka ko ya maida ki yanayin yadda wannan makwabcin naka yake ko naki yake ƙila ma ya fi wannan yanayin da wannan makwabcin nashi ya ƙila shi in ana yin kwana biyu ba a ɗaura tukunya ba kai sai a yi sati a gidanka ba a ɗaura tukunya ba to me zai sa ba za mu taimaki makwabtanmu ba ko don mu samu albarka a cikin gidanmu sannan kuma ba ma albarka kaɗai ba ba a tsaya mana akan kawai albarka a cikin gidanmu ba a'a an ce mana zai ƙara maka tsawancin kwana to kun ga kenan ya kamata a ce mu daure mu dage mu ga mun samu wannan albarka ɗin da kuma wannan tsawancin kwana da ake mana magana a kan shi wanda imamu sadiq yake mana magana a kan shi to za mu je mu karanta ruwaya ta gaba ita kuma ruwaya ta gaba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sarrahu an nas'u fil ajali wa ziyadatu fil rizqi falyasil rahimahu ita wannan ruwaya din tana mana magana akan cewa duk wanda yake son a ƙara mashi tsawancin kwana kuma sannan yake son ya samu arziki yalwar arziki arzikin shi ya ƙari kenan to sai ruwaya ta ce mana menene aka ce ka je ka sada zumunci yan uwana ku duba ku jifa ku duba ku gani duk wanda ke sa a ƙara mashi tsawancin kwana ba ka son ka mutu da wuri kana son ka ƙara shekaru da yawa nan gaba to sai ka je ka sada zumunci kana son dukiyarka ta ƙaru arzikinka ya ƙaru ka je ka sada zumunci idan ka je ka yi wannan to za ka samu waɗannan abubuwa ɗin za ka samu tsawancin kwana sannan kuma dukiyarka za ta ƙaru to ku duba ku ga irin waɗannan garaɓasa da waɗannan ruwayoyi waɗanda suke ta magana a kan sada zumunci kuma idan muka duba duka ruwayoyin nan sai mu ga ba wai wani abu ba ne ba wanda aka ce mu yi shi wanda za mu ji nauyin yin shi za mu ce ya gagare mu mu yi shi a'a abubuwan nan da ake faɗi abubuwa ne waɗanda suke ba masu wahala ba ba su da wahala ka taka ka je cikin minti biyar ka je ka gai da 'yan uwanka ka dawo an ƙara maka tsawancin kwana idan ka je kai wannan amma fa 'yan uwana a kowane lokaci ina ƙara shaida mana da tabbatan mana akan cewa wannan abin da zami saboda Allah ta'ala ba wai wani ya gani ba ya yaba a'a abin nan mu yi shi saboda Allah sai ka yi ne fa saboda Allah sannan Allah ta'ala zai baka duk waɗannan abubuwan da muke lissahowa in kaukai don wani to sai dai wannan ya baka shi kuma ba zai iya baka ba to abin da nake so in ƙara tunatar da mu akan cewa waɗannan abubuwa ɗin da muke faɗi saboda Allah ne mutum ya yi shi idan ka sada zumunci saboda Allah za a ƙara maka tsawancin kwana sannan kuma arzikinka zai ƙaru to ‘yan uwana menene yafi wannan me ya wannan ai babu abin da yafi wannan jin daɗi wace irin godiya ce za mu yi Allah ta'ala idan muka duba muka gani abubuwa ga sunan waɗanda suke abu ne ba wani abu ba ba wanda zai kasance mai wahala ne zai mana wahala yi balantana mu ce wai ai ya mana wahala mu ba za mu iya ba abu ne wanda baya da wahala kwata-kwata saboda a yanzu a wannan zamani din ma idan muka duba za mu gani shi in tun da mun riga mun ce sada zumunci muna da waya hannu ka ɗaga telefon ko ka ɗaga wayarka ta hannu ka kira ɗan uwanka ko ki kira ‘yan uwarki ki tambayi lafiyarta shi ma wannan ka sa da zumunci amma abin da ya fi mahimmanci shine mutum ya taka ya ji shi ne abin da ya fi muhimmanci sai dai in mutum yana da lalura wanda ya kasance ba zai iya zuwa ɗin ba to shi ne sai ya amfani da wannan amma in dai kana da wannan dama ɗin in uwana kada mu bari wannan gara ɓasa ɗin ta wuce mu ba mu amfani da wannan lokaci ɗin ba da wannan damar da Allah ta'ala ya bamu ba na wannan lafiya da ya bamu kada ya kasance mu ƙi amfani da wannan lokacin namu ya kasance mu zo mu kwanta rashin lafiya a lokacin kuma babu yanda za a yi muna son mu je mu sada zumunci din amma sakamakon wani abu da ya zo ya gitta mana na rashin lafiya ne ko kuma wani abu dai makamancin haka ya kasance ba za mu iya zuwa mu yi wannan sada zumunci din ba muna son mu wannan abun amma ba zai yi ba to ya kamata a ce mu amfani yanzu da lafiyanmu mu amfani da lafiyanmu wajen sada wannan zumunci din mu amfani da dukiyoyinmu wajen sada zumunci mu amfani da bakunanmu wajen sada zumunci amma a furta abin da yake mai alkhairi ne kada ya kasance mu kuma tashi mu je mu ce za mu je mu sada zumunci ya kasance abubuwan da muke furtawa daga bakinmu ko mu je muna gulma da wani ko muna yi da wani abubuwa dai makamancin haka a'a kada ya kasance mi wannan maimakon mu je mu samu lada sai mu zo mu samu zunubi to ya kamata mu gyara Allah ta'ala ya taimaka mana muna roƙon Allah ta'ala ya kasance Allah ta'ala ya sa mu cikin waɗanda za mu da irin wannan zumunci wanda wannan ruwaya ɗin ta manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan shi suke mana magana a kai to yan uwana a nan nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah.